وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار آه يومنا شابقي قوة بالقادة هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم شكرا دبودة أريه أودة ثلاثين بقي شيني كما عشرين قوة تقوس ميلادية دبو بير شاشرة ci gaba da karatunmu na littafin sifatin salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila taslimi ka annaka taraha littafin shak muhammad nasiruddin al-albani rahimahullahu ta'ala a muna cikin dai har yanzu abin da ya shafi al-qira'a abin da ya shafi karatu a cikin malam ya kulla matashiya ta gaba shine tartil qira'a wa tasin sauti biha ina ji nan za mu tashi ko Sai sayyidul muallif rahimahullahu ta'ala tartilul qira'ati wa tasinus sauti biha ce yin tartili a karatu mana yin karatu tartilan daki daki daki daki ba tare da an yi sauri ba wa tasinus sauti biha da kuma kyautata murya wajen yin karatu ce wa kana sallallahu alaihi wa كما أمره الله تعالى يرتل القرآن ترتيلا لا هذا ولا أجلا بل قراءة مفسرة حرفا حرفا حتى يكون حتى كان يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها ما ليش من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا كسنشي كما أمره الله تعالى kamar yadda Allah ta'ala ya umarce shi yurattilul qur'ana tartilan yana jeranta karatu yayi shi daki daki sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ya umarce shi yace masa warattilul qur'ana tartila inna sanqi alayka qawlan thaqila to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cika wannan umarnin yana in yi karatun alqur'ani haka yake karanta shi yurattiluhu tartilan yana karanta shi daki daki ce la haddan wala ajala manzala baya gaggawa a karatunsa sallallahu alaihi wasallam bal qira'atan mufassaratan harfan harfan yace kai ba haka ba manzan Allah yana yin karatu mufassaratan ay muhaqqiqatan mubayyinatan murattilatan yana yin karatun ya tabbatar da kowane harafi yayi tartilinsa sannan kuma karatun a bayyane sai ce harfan harfan harafi harafi aka manzo Allah yake karatun sa shi isa a a a a ummu salama take cewa idan manzo Allah yana karatu in kana so zaka yi kirga harfan zaka yi kirgawa sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin mun karanta shi a baya hadisi ne na ummu salama Allah ya kara mata yadda wanda Abdullahi bin Mulaika yake cewa so ilat a a a ummu salama ko kuma an ummu salama annaha su'ilat an qira'ati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ita ummu salama din aka tambaye ta ya karatun manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallam fa qalat kana yaqul qira'ata ayatan ayatan sai dace manzon Allah ya kasance yana yin karatu yana yanke karatun aya aya kamar da makaranta baya kifa ala ru'usul ay manzon Allah baya wasali na ayoyi ya hada wata ayar da wata ayar baya yi ko da ma'anar wannan ayar ba ta cika ba sai an karanta ɗayar to manzo Allah baya haɗe su sai ya raba sai ya tsaya kan aya kamar faɗin Allah fa wailun lil musallin kaga ai ma'ana bata cika ba alladina hum an salatihim sahun to manzo Allah ba zai haɗe ba yace fa wailun lil musallin alladina hum an salatihim sahun a sai ya tsaya fa wailun lil musallin sannan yace alladina hum an salatihim sahun sallallahu alaihi wasallam ce hatta kana irattilu surata har manzo Allah ya kasance yana karanta sura daki daki hatta takuna atwala min atwala minha har ma sura ta kasance ta zamo mafi tsawo akan wacce take mafi tsawo ma'ana sura ta zamo tafi wacce tafi ta tsawo tsawo sallallahu alaihi wasallam kamar misali a wayannan asurorin farko din nan baqara ali imrana nisa'i ma'ida sai an amku sai ina sai arab sai ina sai amfal. a cikin su wacce ce gajeriya Amfal. to idan ya tashi yana karanta amfal din saboda yanda yake yin karatun harfan harfan sai ya zamo amfal din kuma sai kaga sai ta fi arab tsawo shine har yakan karanta sura da zama mafi tsawo fiye da wacce tafi ta tsawo sallallahu alaihi wasallam saboda ni saboda yanda yake karatun daki daki kuma yake jan karatun tunda dai inda madda take manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan ja ta kamar yadda wannan hadisi ne na a Hafsa ɗaya daga cikin matayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da take cewa ma ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salla fi subati qa'idan qattu take cewa ban taba ganin manzo Allah yana yin sallar ta nafila a zauna ba hatta kana qabl wafati bi amin har sai da ya zama saura shekara ɗaya manzon Allah ya koma zuwa ga Allah saboda jiki ya nauyi shekaru sun farewa sai ce fakana yusalli subhata qa'idan ya kasance a wannan yayin sai yake yin sallah tana fulasa ta dare a zaune wa ya qara surata wa yarattulaha yana karanta sura yana tartilin karatun ta ce hatta kana yarattulaha hatta takuna aqwalan min aqwal minha har ya zama sura din yana tsawaita ta kaga ma uwa ta fice tafi ta tsawo tsawo saboda yadda manzo Allah yake jin karatun imam muslim ya fitar da wannan imam muslim ya fitar da wani hadisin da kuma ni imam malik cikin muwatta hadisin farko kuma ibn mubarak ya fi da cikin az-zuhud da kuma abu daud da imam ahmad da isnadi ingantacce to wannan ya sa malamai suka yi sabani kan cewa tsakanin yin karatu tarfilan a yi kaɗan da kuma yin sa haddan ayi da yawa ayyuhuma aflan wanne ne yafi a ciki suka ce tartilul a a a a tartil wa qillatul qira'a ko kuma sur'atu ma kasratul qira'a ayi tartili tare da yin karatun dan kadan ko kuma a'a ayi sauri tare da yin karatun da yawa to wannan ne yasa malamai suka yi sabani ala qaulaini a bisa maganganu guda biyu wasu da tafi zuwa ga maganar farko cewa a yi tartilin karatun ya zama an yi ɗan kaɗan wannan ya fi wannan shi ne ra'ayin abdullahi ɗan mas'udin allah ya ƙara masa yadda da abdullahi ɗan abbasin kuma shi ne ra'ayin muhammad bin sirin rahmatullahi alaihi a wasu kuma cikin maluma kamar shafi'iya su ta ba kan ɗaya ƙauli ɗin cewa a yi sauri a karatun yi karatun da yawa shi ya fi a kan a tartila ya karatu ɗan kaɗan amma su ma wanda suka ce a karatu da saurin amma suna sa shara'i suna sa shara'in ya zama ba wani harafi da ba a ba da haƙƙinsa ba ba wani ja na dole wanda ba a ba da shi ba ma'ana a saurin ba kai wani ba zai ɓata mana alƙur'anin ba sai suka yi hujja da faɗin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam man ƙara harfan min kitabillahi falahu biya hasana wal hasanatu bi ashra amsalha sai ce dan manzon Allah ya ce wanda ya karanta harafi ɗaya a littafin Allah falahu hasana yana da hasana to sai ko manzon Allah ya ce a wal hasanatu bi ashra amsalha dan hasana guda ɗaya tana da ainihin goma misalinta to kagan aka yi harfan da yawa kenan da harafi ɗaya kana da goma idan ka yi harafi dubu ka kana da lada nau kenan kowa sana nau kenan dubu goma to wanda kuma ya karatu kaɗan fa sai suke gani aishi wa zai samu wannan ba ibn qayyim Allah ya masa rama cikin zadul ma'ad da shi da shi ya faɗi magana a farko kuma shi ma al-hafiz ibn hajar ya bi shi akan magana din su sun yi jami'in maganganun guda biyu abin da suke faɗa wannan kaulin hafiz din zankana ibn hajar cikin fatawar bari yake cewa wa taqiq anna li kulli min al isra'i wa tartir jihati fadl yake cewa kowane bangare da yin tartilin da kuma yin gaggawa din yace kowanne yana da wata jaha wani bangare na sana falala yace bi sharda an yakuna al masaru la yakillu bi shay'in min al hurufi wal harakati was sukun amma da sharadin wanda zai sauri din ba zai ainihin sariyar da wani abu na harafi ko na wata harka ma'ana wani wasari kenan ko kuma wani suku ne don bai sariyar da shi ba tare da ya karanta shi ba wanda yake na wajibi sai ce fala yamtanu an yi ahdum hannu mal'akar ba zai hannu ba ya zama a ciwon abun guda biyu ɗayan ya fi ɗayan ko dai ya zama wani lokacin wanda ya sauri ya fi wanda ya tartili ko kuma lokacin wanda ya tartili ya zama ya fi wanda ya sauran ya ce wa an yi sauya ko ba abin da zai yana shi daidai wannan ya karatu tartilan a hankali wannan kuma ya karatun da sauri da yawa amma dai bai zo da wani abu wanda zai saryar da wani harafi ko wani wasali ko na ɗauri ba ya ce zai iya yi wa wannan ɗin ya fi wancan ko wancan ya fi wancan ko kuma diski daidai a wajen samun ladansu saboda ne ya ce fa inna marar tala wata ammala yace domin wanda ya karatu tartili daki daki wata amala kuma ma'ana yayi tadabburi kenan yana karantawa a hankali kuma yana bin manonin alƙur'anin sai yake cewa kamar ta daka bi jawharatin wahidatin musammana yace kamar wanda ya sadaka ne da wani jauhari da wani abu mai tsada guda daya yace wanda kuma man asaraha kamar ta sadaka bi iddati jawahir wanda shi kuma yi gaggawa wajen karatun kama wanda ya yi sadaka ne da jauharori da yawa to kaga idan mutum zai iya sadaka da abu guda ɗaya mai tsada wanda kila sai ka zo ka yi sadaka da guda dubu bai kai ɗayansa ba haka ne ko to shi ne abin da ibn hajar yake faɗa ana ce kamar haka ne sai ya zama kenan sai ce lakin qimatuha sai dai kimar wannan abun qimatul wahida kima ce ta guda ɗaya wa qad takunu qimatul wahida akthar min qimatul ukrayati yace kuma zai iya yi wa kimar wannan abun guda daya ya zama ya kai kimar wa'ancan duka da aka yi da yawan ko ma ya zama ya fi su kima sai yace wa qad takunu bil aksi kuma za a iya samun akasi ya zama wanda ya da yawa din in aka tattara kiman nasa yafi wancan guda ɗaya ina fata da kun fahimci abin da yake nufi ma'ana wanda ya karatu a hankali ya tartili wataƙila wajen tartilinsa da dabburin da ya yi ya zama yana da wani katon lada wanda kai da kai har da wa din ba za ka iya kama wancan ladan ba kuma zai iya yi wa a'a wanda ya da yawa din ya zama saboda yawan yana da yawa sosai ya zama kuma yawan nasu yarin jaye wancan duk da wancan din ya fi kyau kuma zai iya wa su zama sun yi daidai ka kowanne kenan zai iya samun falala akan ɗayan kuma za su iya bi kuma za su iya daidaita wannan shine jam'in da ibnu qayyim yayi kuma al-hafiz hajar ya bi shi akan wannan jam'i ce kana ya ƙulu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa yuƙalu li lissahib qur'ani za a ce da ma'abucin ke kenan ranar kiyama za a ce da shi iqra'a wartik warattil kama kunta turattul za a ce da shi ikaratu waratik ainihin ka kyauta da karatun warattil ka yi karatun da tartili kama kun ta turattulu fi duniya ma'ana kai karatun kai sama kai tartilin karatun kamar yadda kake karanta shi a nan duniya fa inna manzalaka inda akira ayatin ta qara'uha matsayinka shine karshen aya din da ka karanta haka za ga yara makarantar alqur'ani a ranar kiyama iqra awarti karanta kai sama kenan in wannan ya karanta aya a a a a izu talatin to kenan ya fi wanda zai tsaya izu ishirin yin ne yin sama tun da ita dama aljanna ba da rakat ba ce daraja ce aljanna sama ce wanda ya karanta arba'in zai zama ya fi mai nawa kenan ya fi mai talatin kaga wanda ke nuna mai kenan ke nuna matsayi na shi tartilin alqur'ani din tun da ci labazin an ce warattil ka yi tartili wajen karatun ba kai gaggawa wajen karatun ba to ƙarshen matsayinka kana yi kana sama kana yi kana sama za ka tsaya ne ina ne matsayarka iya inda ka tsaya karatun alkur'ani din shine karshen ƙarshen ka wannan hadisi ne na Abdullahi bin Am bin al-As Allah ya kara masa yadda wanda Abu Dawud ya fitar da shi da Tirmidhi kuma Tirmidhi ya ce hadisi ne ingantacce wa kana yamuddu qira'atahu inda hurufil maddi manzon Allah ya gance yana jan karatunsa inda hurufil maddi a daidai harfan madda manzala yana ja harfan madda kala kala ne ko muna da amma na asali muna da a huruful madda al-asaliya ko kuma me al-far'iyya huruful madda al-asaliya sune guda nawa a ka kara uku ne uku ne sune sune huruful illa na hau ko akwai alifun wawun ya'u sune huruful mad sune huruful baddil asaliya wa'annan to duk wanda ba su ba in ga madda to farami ba asali bane to manzala sallallahu alaihi wasallam yana jan karatun sa daidai harafin madda fa yamuddu bismillah wa yamuddu arrahman wa yamuddu arrahim wa nadid wa amsalha duk wa'annan manzan Allah yana jin su to na irin ja manzan Allah yake musu bismillah nan wani wace irin madda ce nan ana maddul asalci. bismillahi har kano aka jata eh ɗaya ko biyu harka ɗaya bismillahi harka ɗaya sannan yana jan arrahman ko ina ne inda madda take arrahman wajen mimun ɗin ko ita ma madda ce ta asali ita ma harka nawa ɗaya bismillahir rahman sai kuma wajen ina arrahim nan kuma wace madda ce eh wace madda ce eh ardul sukuni ko ardul sukuni ce madda nawa a harafi nawa ke janta eh harafi biyu ko ko nawa ko hudu ko nawa ko shida amma inda bata zuwa ƙarshe ba kuma wace madda ce madda ce asali madda ce asali to shine abin da ake nufi manzon Allah yana ja ana yana jan su gwargwadon yadda ake jan madda asaliya ana ce mata madda asaliya saboda kana saba daga yadda take ka tashi daga asali banda asaliya ana ce mata kuma me ai ba sunanta kenan ba eh maddu dabi'i saboda ɗabi'a haka ake janta in dai ɗabi'a ta magana to ba ta canja daga haka ba yanzu misali kaza kaza wani madodi ne anan duk ɗabi'i ne ko kaza yanda za ka je siyan kaza sai ka yaka kaza ro kuɗi sai ka miƙa mai kaza ka ce kai mai kaza a bani kaza zai karɓi kuɗinka saboda ya tabbatar baka da hankali saboda ta tashi daga ɗabi'a ta shi sa ake ce mata maddul ɗabi'i ko ce mata maddul asar to kaga wannan sai kenan kenan kuskure ne ƙari'i ya zo yana yin karatu wa'annan maddodin wajen ƙoƙarin yi karatu ya burge musamman yau karatun na tangini za ga wani lokaci a karatun tangini irin wa'annan a maddodin ana jinsu fiye da yadda suke zai ya ja su madda uku hudu ma ko makamanci wannan kuma za ka samu da ko kuma sai ka samu gurin ja din kuma ba a ja ba da wannan ko shaka babu kuskure kuskure ne kwarai kwarai da gaske shi isa shi kansa yake cewa wa amma mabtada'ahu qurra'u zamanina yake cewa amma abin da makarantan zamanin suka kirkira yace hatta a'immatu salatina har ma limamanmu da suke mana sallah sai ziduna alal madd dabi'i za ga suna yin ƙari wajen ja din akan madu dabi'i ila an sila kadara alfaini au aktara har sujada sujata gurgudan alif biyu ko ma sama da alif biyu yace rubbama yaksuruna almaddul alwajib yace kuma su da ga wajen maddul alwajib kuma sun takaita ina maddul alwajib take ya ake samun maddul wajib a'a ni ba misali ne ce ba yanda ake samunta wata to me yazo a kalma daya. me da me da me yake haɗuwa ya zama jan ai shine magana da muke da madda da harafin madda to me madda ne harafin madda so kaje ka ce alhamza da harafin madda ko to alhamza ta zo a gaban harafin madda ko a bayansa a karatu dan da bambanci da a karatu da kuma rubuci a ne kenan harafin madda ya zo a ne alhamza ta zo a bayan harafin madda a karatu ko yawwa kama kama jaa idza jaa idza jaa amanu ai maddul badal ce maddul badal ce ƙwarai kuwa shine warshi ga malam ado yake zanta shida ko malam ado mai warshi yake zanta shida to yace malam yace wani lokacin ga irin wannan bada da wajibi ne Allah kalla hafsu yana janta harka biyar ko to amma sai ga suna kokarin a irin karatun da suke ƙara'an zamanin malam sai ga ita wannan bada wacce wajibi ne a jata ga kuma sun takaita ta waccan kuma ta ɗabi'a ce ita kuma sai su yi mata mai ita kuma sai ga sun jata yake cewa fala maddallahu fi umrihim wannan alil qari ne yake faɗa wannan magana yace fala maddallahu fi umrihim wala amadda fi amrihim kada Allah ya ja rayuwarsu kada Allah kuma ya ja al'amarin su ai ya zama fa ko haka ya faɗa cikin sharhu shama'il na shi alil qari kamar yadda mal albani ya kalto a cikin asal sifatin salatin nabi to haka nan manzala yana jan nadid nadid ita ma manzo Allah yana janta kamar yadda ya zo hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda katada a a a yake cewa na tambayi Anas fi qira'atin nabi sallallahu alaihi wa sallam dangane da karatun annabi sallallahu alaihi wa sallam fa qala kana yamuddu maddan sai Anas yace manzo Allah yana yin jaja a wani lafazin yace a a a a manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kana muddu maddan ya kasance yana ja gurin da ake yin ja din a wata ruwa ta Imam Ahmad ko kuma kana muddu sautahu maddan yana jan muryarsa ja sallallahu alaihi wasallam a ruwayar Imam bukari ya kawo yanda annabin yake shi abin da muka karanta yanzu wannan ruwa ta bukari ya kawo wannan lafazin da makaranta yana jan sai ya kawo bismillahi a a a bismillahi rahmani rahim yace duk manzo Allah yana janna a ruwayar Imam Bukhari a wannan ruwayar ta Anas dan Malik wacce Imam Ahmad ya fitar da ita da waninsa sai Ibn Hajar cikin Fatawul Bari yace Ibn Abi Dawud ya fitar da ruwaya din ta hanyar a a Qutba bin Malik ta hanyar Qutba bin Malik yake cewa samitu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya qara fil fajr qaf yake cewa naji manzo Allah yana karanta qaf a sallar asubahi famarra bi hadha al-harf sai manzo Allah ya wuce wannan harafin laha dalqun nabid yace famadda nabid da manzo Allah ya zo karanta nan laha dalqun nabid yace sai manzo Allah ya ja nabid din da kaga nan idan an yi wakafi a gurin za a yi masa a'a zai zama madda ce ardu lissukun idan ku da ba a yi wakafi a gurin ba zai zama madda ce ɗabi'i ko ko kuma maddul asal a hadisin Imam Bukhari ya fitar da cikin af'al ibad da kuma isnadi ingantacce to sai malai ce wa amsalha da makamantan irin wayannan guraren dukkan su manzo Allah yana jin su sallallahu alaihi wasallam wa kana kifa ala rusul aya kama sabaka bayanuhu manzo Allah yana tsayawa akan aya kamar yadda bayani ya gabata tun a ra'a al-Fatiha ko tun ra'a tun Fatiha bayani ya gabata kuma yau ma na ƙara magana akai manzo Allah yana tsayawa kan aya kenan manzala baya wasalul jami baya yi kenan ya yake qata'ul jami manzo Allah yake sallallahu alaihi wasallam wa kana ahyanan yurajji'u sautahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokacin ya kance yurajji'u ta sautahu yana kai kawo da muryarsa at-tarji za ga yayi lamba nan yurajji'u yace min at-tarji yace qala al-hafiz al-hafiz ibn hajar ya faɗa ina kenan cikin fatul bari yace huwa taqaribu durub al-harakat fil qira'a shine ainihin kamar ka ce bugun wani salo na a wajen karatu ta yadda muryarka za ta wani salo tana dukan junanta kamar kamar kamar a ce misali mutum ya hau kamar doki yana dan zabura da shi idan da zai karatu haka muryar za ta ne za ta yi dan rawa ko to wannan shine ake cewa ainihin a a a tarje to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yayi wannan yace wa aslu at tarji. asalin at-tardid ma'arfan shine at tarji kai kawo yace wa tarji'u sauti yace tartidu a tardiduhu bil halq Tarji na sauti shine kai kawo da muryarka wajen karatun a daidai makogoranka yace qalal munawi imam munawi yace wa zalika yansha'u galiban an ariyati wan bisadin yace mafi yawa wannan yana faruwa ne yayin nishadi kana karatu kana nishadi kana shimfada karatu sai ce wal mustafa sallallahu alaihi wa sallam hasala lahu min zalika habbun wafirin yawmal fatih yace to irin wannan ya sadu da manzan Allah ko rabo mai girma na irin wannan ya sadu da manzan Allah yawmal fatih a ran da aka bude garin Makka manzala sallallahu alaihi wasallam yana karanta suratul fatahi kaga ya bude maka kuma yana karanta suratul fatahi kai ka san dole manzala zai ji nishadi ko to sai zama irin wannan muryar manzala ta ringa irin wannan tarji'i ne wa iya tarji'in anan ya kwatanta bana ina masu muku tajiri za ga a ruwaya din zamu za mu gani za ga hashakal alamar yanda ake tarji'in mai ruwaya kawo maka yace kama fa'ala yawma fatih makka kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata a ranar da aka bude makka shekara ta nawa kenan shekara ta takwas cikin watan ramadan bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala naqatihi manzon Allah yana kan taguwarsa hadisi Abdullahi bin Mughaffal Allah ya kara masa yadda ya qara'u suratul fatahi manzon Allah yana karanta suratul fatahi inna fatana laka fatahan mubina ko to amma ka ɗauka cewa sannan ta sauka ba yaushe ta sauka a hudaybiya an yi sulhun hudaybiya manzala ya tawo zai dawo madina in na fatana ta sauka to da aka zo fata makka sai manzala ya zan bayan ya bude maka kuma sai ka ba karanta ta yace qira'atan layyina karatu sassauka manzon Allah yake yi sallallahu alaihi wasallam kamar da ya zo ruwayar bukhari da muslim yace wa qada ka abdullahi bin mughaffal tarji'uhu hakaza abdullahi dan mughaffal ya hakaito tarjihin manzan tarji'in manzan Allah din kamar haka kaga sun hakaito da ni ainihin alifi ne guda uku ko wa zai iya kwadanta mana alifi ne guda uku alifi ɗaya ne amma wajen karatun sai ya zama uwa guda uku ina ƙari'an ne wai eh kuma da wasu daga cikin daga makarantar lokacin kanaji suna irin wannan kaji yayi dan yi rawa a muryarsu ana karatun yi karatun yi dan rawa sai kaji alifin ko dan jan guda ɗaya ne amma ya koma kamar guda uku da manzala sallallahu alaihi wasallam ranar da ya bude maka ya yi irin wannan tarji. din kamar yadda Abdullahi bin Mugaffal ya faɗa yake cewa ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mafata fatahi makka wa huwa ala naqati ya qara'u suratul fatahi wa yarji'u biha yake cewa na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ran da aka bude maka yana karatu ala naqatihi akan taguwarsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yarji'u yana yin tarji'i bi sauti da muryarsa sallallahu alaihi wa sallam to wannan tarji'i din shi isa ɗaya da cikin masu ruwaya shi muawiya yake cewa walaula an yattami annasu hauli larajatu kama raja yace ba dan kada mutane su taru su kewaye ni ba larajatu kama raja yace da na kwatanta muku tarji'in kamar yadda manzon Allah yi saboda shi kenan shi ba sahabi bane kenan sahabin da ya ruwaya ya koya wanda ya ruwaya a gurin shi ma kuma ya koya musu yadda tarji'i yace ba dan kada mutane su kewaye ni ba a taru yace da na yi muku tarji'in irin yadda manzan Allah din sallallahu alaihi wasallam yake yin tarji to wannan yasa malamai suke cewa to anan tarji'in da manzan Allah yi shin tarji'in manzan Allah da ganin dama ya yi shi ko kuma a'a tun da yana kan taguwarsa taguwar ce ta tsalle da shi zaman zama yana wannan tarji'in kamar yadda yanzu ko a mota kake ko a mashin kana karatun Qur'ani da zaka shiga gargada sai murya ka tayi rawa ko ba haka ba to tunda manzo Allah yana kan taguwa sai suka ce a'a manzo Allah ba ganin dama yayi ba sai ce taguwa ce ta manzo Allah tana tafiya tana dan tsalle da manzo Allah kuma yana karatun shi yasa ka ji uwa manzo Allah yayi wannan tarji'i din haka wasu maluman suka ce wanda ce a'a manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana sane yayi wannan tarji'i din manzo Allah yana sane kuma wannan maganar za ta fi domin ga abin da shi ma'awa ya faɗa da yake cewa ba dan kar a kewa ba da na kwananta muku yadda ake tarji'i din wannan shi yana manzan Allah yana sanai wani tarji'i din kamar yadda kuma karanta maganar munawi cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam nishadi ne ya dauke shi wajen karatu din kuma dama ka san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa iya karatun alqur'ani to kuma idan mutum ya zama kwararre ne wajen karatun qur'ani in karatun qur'ani yayi mad daɗi kuma gashi yana da murya ba da kakala ba da kuma wani lokacin sai ka ji murya sai irin wannan rawa din haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anan ba wai dan tabuwa tana tsalle da shi bane kasdan manzo Allah ya haka nishadi ne na karatu da kuma shimfada karatu ne yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi irin wannan abu din shi isa ibn abi jamra yake cewa ma'anar tarji tasirin tilawa sai ce abin da ake nufi da wannan tarji'i shine kyautata tilawa din ya zama karatunka yayi kyau wajen karanta shi yace la tarji'ul gina yace ba tarji'i irin na waka ba kana karanta qur'ani kamar qur'ani uwa waka yace ba na ake nufi ba wani wani abu ne wanda daga baya kawai wasu suka kirkire shi wanda shine abin da dukkanin malamai har masu ganin za a yi karatun qur'ani bil alhan abin da suke nufi bil alhan ba irin wannan ka kirkiro wani kakala kana karatu qur'ani uwa waka ba shi suke nufi ba dukkanin su yana cewa irin wannan karatun qur'anin bai halatta a yi shi ba shi ne ke cewa saboda karanta alqur'ani da irin wannan tarji'in mai kama da waka yace wannan yana kore kushu'i wanda kuma allazi huwa maqsudu tilawa wanda shi kushu'i shine maqsudi na karatun qur'ani dan ana so karanta alqur'ani dan ka sami mai dan ka samu kushu'i kai ta dabbar manon alkur'ani din abin da ake bukata kenan to in ka mai da shi kana gwasu kana yin sa kuma uwa waka sai zama ya kore maka wannan to haka shi ma alilu qari shi ma ya faɗi kwatankwacin irin wannan magana ce abin da ake nufi da tarji'i shine zama mutum asalin muryarsa ce a haka Allah ya bashi murya murya ta kyauta karatu ba wai da ƙarfin tsiya ya karya murya dole ce ta irin wannan abin ba kamar yadda wasu an suke musamman da azumi sai a dinga gasa har a dinga daka su citta su ne ana sha wannan ya yau jiya ne kare fusari ya min gobe zan su dai sai na fi shi kala wannan a ciki akwai babu ikilasi a ciki ba ikilasi ala ba zai karɓi irin wannan aikin ba haka idan Allah ya baka murya to ka ƙara kyautata muryar wajen karanta alƙur'ani ba wai mutum ya dinga kallafa wa kansa kuma sai wani kakalla makamacin wannan ba wannan shine abin da malamai suke faɗa wannan hadisi hadisi ne wanda a a a, a Imam al-Bukhari ya fitar da hadisin a a a, haka ne Imam Muslim ya fitar da hadisin da ainihin waninsu? wa kana ya'muru bi tasimi sauti bil qur'ani manzan Allah ya kasance yana umarni da kyautata murya wajen karatun qur'ani ana son za ka karanta Al-Qur'ani manzan Allah ya umarni to kuma koda kana da murya kuma ka ƙara kyautata murya din kyautata murya daban dora kai kakalfa daban an fahimta ko suna da bambanci mutum ya ƙara kyautata san zai karatun qur'ani manzan Allah ya umarni da wannan fa yaqulu manzon Allah yana cewa zayyinul qur'ana bi aswatikum manzon Allah yana cewa ku kawata alqur'ani da ku. fa inna sautal hasani yazidul qur'ana hasana manzan Allah ce domin murya mai kyau kuma tana ƙara qur'ani mai kyau murya mai kyau tana ƙara qur'ani kyau wannan hadisi na bara'u bin azib Allah ya ƙara masa yadda wanda imam bukari ya kashi mu'allaq abu dauda ya fitar da shi da darimi da hakim da kuma isnadi ingantacce ko ma da isnadai guda biyu ingantattu a malam yayi wani tambihi wanda ya kamata mu karanta shi gashi na a ƙasa an ga gurin ku yace tambihun in qalabal hadisul awwal ala ba'd ruwati malaki hadisin farko an samu inkilabi a gurin wasu masu ruwaya din al inqilabi shine ka canja isnadi ko ka canja matani kamar yadda gaba ta koma baya farawahu bilabzin sai ya rawaito shi lafazin zayyinu aswatakum bil kun je inkilabin ko maimakon zayyinul qur'ana bi aswatikum shi kuma sai ce zayyinul aswata bil wai ku kawata muryoyinku da alqur'ani to malai yace wannan inqilabi yace wa huwa qaqa'un bainar bainar ruwaya wa diraya yace wannan a ruwaya kuskure ne a diraya ma kuskure ne yace wa man sahu fa huwa agra'u fil khata'i yace agraqa fil khata'i yace kuma duk wanda ya inganta wannan ruwaya to shi ma ya dilmi cikin kuskure li mukhalafati lil sahiha al-mufassara fil domin wannan ruwa ta saba ruwaya ingantacciya al-mufassara take bayyananniya a cikin wannan babu bal huwa misalun salil lil hadith al malaki albani ce kai wannan hadisin ba shine misali ingantacce inda za ce kawo hadisin misali maqalub a ilimin hadisi to kawo wannan hadisin ka ce hadisin da aka ce zayyinu aswatakum bil qur'ani ce wannan hadisin maqalub an juya shi ba daidai yake ba yace wa bayanu hadha ijmal fil ahadith ad-da'ifa yace bayanin wannan ijmalin dunkulalliyar maganar ka koma cikin sirrata ahadith ad-da'ifa hadisi na 5328 da gaskiyar waya din shine abin da makaranta anan zayyinul qur'ana bi aswatikum a ita wannan waya din makaluba din ta zo ne ta hanyar ma'amar shi kuma daga amash daga dalha haka nan ta ta hanyar sufyan daga mansur daga dalha wanda wa'annan duk da suna da aminci shi musamman a mansur duk wanda suka yi ruwaya daga gurinsa ba su rawaito ta haka bai da makaranta suka rawaito ta da haka a a a suƙoƙi da yawa sun saba musu wanda ya tabbatar cewa wannan ruwaya ta su maƙaluba ce shi yasa di yake cewa wannan juya ma'anar hadisin ko wannan inkilabin da aka yi yace ba ta darura da za ta sa a yi shi dan cewa ku kawata qur'ani da muryoyinku yace ai ba murya ce ta kawata alƙwar'anin ba alƙwar'anin yana nan da ƙawarsa muryar ma yanzu ta kawata sai malamai suka buga misali suka ce ibn qayyim Allah ya masa rahama sai yake cewa yake cewa shi karatun alkur'ani ce kawata shi ana so a kawata yi saboda ne saboda ne makasudi ne ya kawata shi don a samu makasudinsa ne makasudinsa shi ne shiga zukatan mutane to da an ce a kawata shi yace kamar kamar magani ne mai ɗaci idan za a je yaro a ƙa'ida ta yin magani na yara ya ake yin sa ko da yana da ɗaci sai an zama ma abin da zama ne mai zaƙi to yanzu zaƙin ne makasudin ko ɗacin eh ɗacin shi kawai zaƙin an sa shi ne don ne don ya baka gamsuwa ya cika wannan ɗacin ko kai ya baka gamsuwa ka samu abin kake nufi haka yace kuma kamar misalin a a a a mace ce mai kyau kuma sai ta kwalliya ta sa kayan ado yanzu wannan kayan adon da kayan kwalliya me zai kara mata to amma da ba mace in ka aje kayan kwalliyar kawai za ka ga can kenan asalin can na waye to kenan idan ka kawata qur'ani da muryar ka asalin kyawun na menene na qur'ani ne ba na muryar ka bane kaga baka da bukatar sai wannan inkilabin ko baka da bukatar wannan abin da ya ja sai inkilabin suna gani ya za a ce wai ka kawata qur'ani da muryar ka ah ai qur'ani ne zai kawata muryar ka muna nan hakan ne dai kamar yadda muka ba da wannan misalin ina fata an fahimta suka ce ga misali idan ƙur'ani aka ƙawata karanta shi to ya fi tasiri a zukatan mutane yanda za a je ai guda biyu a nan ɗaya Allah bai bashi murya mai daɗi ba misali ɗaya kuma Allah ya bashi murya kwani ne wajen karatun za a ganna wannan sai ya fi mutane tasiri kuma sai an fi sauraron sa wani ila ba gane ba sai na ba ku misali ɗaya hadisi ya ce sahih bukhari abubakar Allah ya ƙara masa da ba ya masallaci a kofar gidansa ba me yake karanta a masallacin qur'ani yana bayyana karatun qur'ani sai ya zama saboda ya iya karatun yana da murya yana kyawata karatun alqur'anin sai zama da ƴaƴa da mata na kafirai suna taruwa jin karatun alqur'ani kamar yadda a zamanin mu din nan in ka samu ƙarin da iya karatun qur'ani sai ka je sabon gari ga an muri ya sa qur'ani yana ji kawai daɗin muryar ne masa wanda da yana fahimtar ma'anonin wannan siya da ki zuciyarsa ya musulunta ina ba ta fahimta ka kawata shi da ka to shi sa qur'anin sai kuma cikakken tasiri kaga abubakar karshe ya sai ya zama da mata da ƙananan yara wannan muryar ta abubakar da ya kawata qur'ani da sai kai musu tasiri sai zama suna tattaruwa jin karatun qur'ani da sayyidina abubakar ba shine suka yi kungiya ba su qurayshawa tunda abubakar yana da daraja mutum ne mai matsayi a garin ba za a yi marashin mutunci ba sai aka ce to sai dai zaɓi ɗaya ko dai ya daina ko ya bagarin shi kuma ce sai dai ya bagarin to sai dai ya haɗu da ɗaya cikin mushrikai ɗin ya ba shi kariya ya ce ya ba shi kariya yanzu ya ce irinka ba za ba su fita daga gari ba sai ya faɗo siffofi kyawawa kan sai da bakar wanda duk wannan siffofin waraka ya gaya manzan Allah a ya ta gaya manzan Allah ya ce innaka latasilur rahim wa tahmilul kalla wa tu'ina ala nawabil hak wa taksibul ma'dum wannan sune abubuwan da Khadija ta gaya manzan Allah lokacin da manzan Allah ya zo yana zammiluni ko kuma dafsiruni to Abubakar ma yana da irin wayannan ɗabi'u yace da ka koma na baka kariya Abubakar ya da gida yana zaune kai ne wannan irin musulmi ne ai in dai ba zan karanta Qur'ani da bai da in fita ya ci gaba da karatunsa to mahallin shayar da daidai kawo wannan hadisi zaka gane qur'anin aka kawata karatunsa to lokacin makasudin yake tabbatuwa saboda lokaci ya fi dukan zuciya ya fi kama zuciyar mutane har wayanda ba su imani ba idan da suna fahimtar ma'anu zaga a lokacin qur'ani ya fi kama zuciyarsu wanda yawan ku sun ga irin wannan misalin in kana shiga guran da ake cire ka za ga wanda suka iya karatu cikin ƙara'ai ko ma cikin masu tafsiri yanzu za je ga shagon iyamar ko ya sa karatun ma'an Jafar yana ji sosai ba ya fahimta komai amma ya mata tasiri saboda iya karatun da kuma kyauta shi da yake da muryarsa ka samu wannan Za ka wannan inqilabi ne abin da makaranta dai farko shi shine daidai zayyinul qur'ana bi aswatikum fa inna sautal hasan yazilu qur'ana hasana murya mai kyau tana ƙara ƙur'ani kyau asalin can na qur'anin ne ba na muryar taka bace kamar yadda ainihin malamai suka ba da misali muka kuma faɗa a yanzu wa yaqulu manzo Allah yana cewa inna min ahsanin nasi sautan bil yana daga mafi kyawun mutane a wajen murya wajen karatun alqur'ani allazi idza sami'tumuhu yaqra'u shine wanda in kuwa ji yana karatun alqur'ani hasibtumuhu yakhsha Allah za ku yi zaton cewa za ku yi tsammanin cewa wannan yana tsoron Allah irin karatun ka ji in ne karatun yana yi kai kanka sai ka ji qur'ani yana mata shi akwai irin wannan ƙarayen ko babu su akwai su wanda kai kanka da kake sauran su wallahi sai ka ji qur'ani yana mata shi yanzu ko wajibi ake in an guda biyu uku hudu za ga wani in yazo yana karatu sai ka kana hawaye wani kuma sai yazo ya yi sai ga koge zau wani kuma daga ya kama karatu na qur'ani zaka ji alamun wannan a karatun sa akwai tsoron Allah akwai kushuri akwai tsoron Allah cikin karatunsa to irin wayannan sun suka fi kowa kyawun karatun alkur'ani wanda in kun ji shi za ku yi cewa wannan akwai tsoron Allah tare da shi kuma shi dama kun san tsoron Allah yana da wannan tasiri idan mutum bai da tsoron Allah yana ta abubuwa zalunci wancan danne hakkin wancan ya rashin gaskiya a can ga abu ka gaskiya ne ka kiyarda ka take to ko mun bari ka zo ka hau ko lakca ka zo kana yi ko zama kai irin wannan kana bada karatu mutane za zama suna sauraron ka amma wallahi karatun baya musu tasiri wallahi baya musu tasiri irin wani za ga mutum ya zo yana taɗa da ɗalibai ana ta karatu a gurin sa amma karatun ba a albarkar albarkarsa saboda shi ne karatun ba tsoron Allah tare da shi sannan kuma in wasu daga ciki sai gane baka da tsoron Allah to kuma kana ko kan mumbari ko ka zo ka zauna karatun kana karatun kana ta kumfan baki a ji tsoron Allah ka suna kallon ka shashasha su ne ma kallon fanku saboda sun san bakinka ne yake faɗa zuciyarka ba haka take ba haka qur'ani shi ma mafi kyawun sauti wajen karatun qur'ani shi ne wanda in yana karatun kun ji shi za ku zaton cewa wannan za ku tsammanin wannan yana tsoron Allah ibn mubarak ya fitar da cewa a wannan hadisi yin az-zuhud da darimi da ibn nasar da tabarani da abu nu'aym a cikin akbar asbahani da a a a abdiya al-maqdisi a cikin ahadisul muktara hadisin ya zama hasan ne bi shawahid da yake da shi da yawa wa kana ya'muru bit taghanni bil qur'an manzo Allah yayi umarni da arera al qur'ani wajen karanta shi qur'ani baya masa irin karatun jarida baya qur'ani haka ko ka zauna ka dauka yanzu misali ka dinga alam tara kaiba fa ala rabbuka ya sabil fili alam ja'alaka dai a baya qur'ani haka rera shi manzo Allah ya umarni da arera fa yana cewa ta'allamu kitaballahi manzo Allah ce ku koyi littafin Allah wa ta'ahaduhu ku bibiye shi ku dinga yi kenan lokaci bayan lokaci ko sai ce waqtanuhu ku kula da shi wa tagannau bihi kuma ku rera shi fa wallazi nafsi biyadihi manzo Allah ya ce na rantse da wanda raina yake hannunsa lahuwa ashaddu tafallutan min al-maqad fil iqal wa fil aqal manzo Allah sallallahu alaihi na rantse da wanda raina yake hannunsa qur'ani shine fi tsananin kubucewa ya gudu a kan maqab taguwa mai naƙuda daga cin da baibayinta taguwa tana da baibayi idan idan ka sake ta ya ta yi gudu to qur'ani in ka kyale shi baka bibiyarsa masu yin hadda sun san wannan in ka haddace wani guri na ba ka bibiya sai yake zama yake tafiya yake isa manzo Allah ya ce ku bibiye shi ku kula da shi bibiya shine ku na karanta shi lokaci bayan lokaci shine me suke ce masa ne shine tukuri shine tukuri ko shi sa ana ba da labarin wani wanda zai hada qur'ani shi kawai tsarin da ya bi shine kawai kowace aya ɗaya ɗaya dinga rubuta in ya rubuta aya ɗaya sai ya karanta ta so dubu haka ya tsari shi yasa ake cewa iza ta daya bai rage ba ko sun nazar bai daɗa ba kaga iza ta dayan tum ni guda aya ɗaya to da yazo aka rubuta ni guda ya karanta so dubu bai ce ta yi tso ba da yazo kuma sun manadar iya sun duk girma Allah sai rubuta sun manadar sai je karanta so dubu kaga da za ta yi ƙwari, to kuma dole ai ta bibiya ai ta bibiya ai ta bibiya idan ba ka ba qur'ani kuma cewa yake to mahallin shayar anan wa taghannu bihi manzo Allah yace kaga kurera shi haka manzo Allah yace sallallahu alaihi wasallam darin ya fi hadisin da Imam Ahmad a da isnadi ingantacce Wani hadisin a hadisi ne na Uqbat bin Amir Allah ya kara masa yadda abin ya faru ne suna masallaci kamar yadda yake faɗa cewa kunna julusan fil yake cewa mun kasance muna zaune a masallaci na qara'ul qur'ana muna karanta qur'ani yace fa da kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa sallama alaina yace shine sai manzo Allah ya shigo mana sallama yace faradanna alaihi salam sai muka mayo da manzo Allah sallama thumma qala sannan manzo Allah sai ya fara kallon hadisi ya mace wannan hadisi sai manzo Allah ya ce ta'allamul qur'an kitaballahi wa ta'ahadu waqtanu wa tagannu bihi har izuwa ƙarshen hadisi to ibnu kafir Allah ya masa rama cewa manzan Allah ya musu sallama sun mai da sallama sai ce fafihi dalilun ala anna salamu Allah qari yace a cikin wannan hadisin fihi dalilun ala salamu Allah qari dalili ne ke nuna cewa mai karatun Qur'ani za a yi masa sallama domin gashi manzan Allah ya musu sallama sannan kuma dalili ne ke nuna cewa in an masa sallama zai ne kenan zai mayar shi yasa imamu nuci in tatimma yace yace in aka yi mai karatun Qur'ani sallama zai mayar kiyasan Allah khadi yace kiyasi kan mai hudu ba yace dan mai kudu ban aka yi masa sallama zai mayar sai malaba ne yace a a wannan kiyasin bai kamata a yi shi ba yace ya kamata a koma ga nassi wanda ya umumi yace ga hadisi nan manzala ce haqqul muslimi alal muslimi hamsin a ciki akwai idan ya masa sallama ne ya mayar masa kaga wajibi ne sannan ga faɗin Allah idza huyitum bi tahiyyatin fa bi ahsana minha aw rudduha kaga wannan nassi ne da ya gane kuma nuna wajibcin a mai da ita daka ba za ka ce banda mai karatun qur'ani ba sai idan wani dalili ya nuna cewa banda shi isa malama ne ce za a dauki wannan dalilan akan game wasu matakan ba samu dalili ya cire su ba wanda za ka cire ka ce ba za a yi masa sallama ba sai wanda nassi ya cire kamar wa kenan kamar mai sallah ba za a yi masa sallama ba ko da an masa a lokacin shi ba wajibi bane ya amsa kamar yadda ya zo hadisin ibn mas'udin Allah ya kara masa yadda suka dawo daga habasha manzon Allah na sallah suka yi masa sallama manzon Allah sai ma ne fa ashara bi yadi a haka na sai manzon Allah ya daga hannunsa kawai haka sai ba manzon Allah ya gama ya ce masa inna fi salati la shugulan saboda sun san ana magana a sallah ne yace a sallah ko wani shagali ba a magana yake haka sai manzon Allah ya ishara haka nan mutumin da yake biyan bukata in kai mai sallama ba zai amsa ba sai ya bari sai ya gama sai kuma ya amsa kamar yadda manzon Allah yi sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma mai karatu za a yi masa sallama kuma zai amsa a shi isa imamun nuhu yake cewa idan aka yi mai karatu sallama ya amsa yace kuma ba laifi ba ne a kansa ya dora karatunsa ba tare da ya sake wani ta'awizi ba ba tare da ya sake sabuwar bismillah ba yace ba laifi ba ne sai ya dora karatunsa wa ƙulu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa laisa minna man ta ganna bil qur'ani laisa minna baya da ya gare mu wane ne man ta ganna bil qur'ani wanda baya rera karatun alqur'ani hadisin sa'd bin abi waqqas Allah ya kara masa yadda yace naji manzo Allah ya cewa laisa minna man ta ganna bil qur'ani baya ya gare mu laisa minna ba fa tana nuna kafirci ko na abu ba kamar Sufyan rahmatullahi alaihi irin wani na cewa ka bar yanda suke kawai da zafin su amma dai a gane baya nufin da annabi in ya ce laisa minna man fa'ala kaza baya nufin wannan mutumin kafiri ne baya nuna haka a a cikin magabata wannan lafazin na a a a a laysa minna man lam yataganna bil qur'ani a cikin magabata akwai wanda yace at ana milal istighnan istighna ma'ana baya da gare mu wanda bai wadatu da alqur'ani ba shi haka yace in ban manta ba Sufyan shine mai wannan ra'ayi to amma malamai suka ce wannan ra'ayin kuskure ne kuskure ne dan ruwayi na gaba za su nuna ma cewa abin da ake nufi rera alqur'ani kamar yadda ruwa yan baya ma suka nuna mana manzo ta umarni ayi ne a rera alqur'ani a rera alqur'ani ka nan laysa minna man lam yataganna bil qur'ani wani kuma malami a gidan TV ta wajen shi kuma da dadewa yace man lam yataganna wai baya tare da mu wanda baya gunna a alqur'ani ko shakka babu wannan kuskure ba gunna ake nufi ba har wani diya damu ma wallahi sai ga mu kai mutum baya gunna kaza da kaza mallam ya ta taganna wanda baya rera qur'ani shi yasa farko mallam ya ga ma manzo Allah ya umarce mu da ni da mu rera alqur'ani kamar yadda dan ta taro ko ji qur'ani rera shi na ƙara qur'ani kyau kuma ya fi tasiri a zukatan mutane Abu Dawud ya fitar da hadisin da hakim kuma hakim ya inganta shi kuma zahabi ya dace da shi ya inganta hadisin wa yaqulu manzo Allah ya kasance sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ma azina Allahu li shay'in ma azina wa fi lafazin ka adanihi li nabiyyin hasan saut wa fi lafazin hasan tarannum yataganna bil qur'ani yajharu bihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma azina a almundari yace ma azina anan ai mastama Allahu li shay'in min kalamin nas abin da ake nufi Allah bai saurari wani abu ba na zancen mutane shi ne abin da ake nufi kenan ma azina Allahu li shay'in Allah bai saurari wani abu na zancen mutane ba ma azina kamar yadda Allah ya saurari wa fi lafazin ka azanihi kamar saurarensa nabiyyin ga wani annabi hasan saut mai kyakkyawan murya wa fi lafazin hasan tarannum duk dai abu ɗaya ne mai kyakkyawan murya ya ta ganna bil qur'ani wanda yake rera qur'ani ma'ana ba wani abu da Allah yake saurare fiye da a ce ga wani annabi da Allah ya bashi murya yana karanta alqur'ani ba abin da Allah yake saurare kamar wannan ya sauraron Allah yake ban sani ba baka sani ba kaifiyarsa Allah ne sani amma dai manzo Allah ya ce mana saurare ko sai ya bar shi aka saurare ni saboda ba irin saurare irin naka ba ba irin nawa ba saboda shi Allah laisa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir amma da haka manzo Allah ya faɗa ma'ana ba wani abu na zance da Allah yake saurara kamar karatun Qur'ani wanda aka ta shi aka rera shi shine abin da Allah ya fi saurara subhanahu wataala sai ce jaharu bihi ay yataganna bil qur'ani ay jaharu bihi ma'ana yana bayyana karatun alqur'ani dan nan ya jaharu bihi kamar fasara ce ta yataganna bihi kamar yadda ka koma ruwaya din haka zaka gani hadisi ne na Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda imam al-bukhari ya fitar da hadisin da imam muslim da imam tahawi da ibn munda a cikin at-tauhid wa qala li abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu manzo Allah ya ce da abu musa al-ash'ari Allah ya kara masa yadda manzo Allah ce man rai law ra'aitani wa ana astami li qira'atika al-bariha wannan hadisin hadisin ruwayar shi kansa abu musa ne yake faɗa cewa manzo Allah ya ga masa haka abu musa ya ce manzan Allah ya ce laura Aitani da ka ganni wa ana asami li qira'atika bariha jiya da daddare ina sauraron karatunka sai manzo Allah ya ce masa laqad utita mizmaran min mazamira ali daud manzo Allah ya ce iya kai an baka sarewa me yake nufin sarewa an baka murya ma'ana an baka dadin murya irin yanda Allah zai annabi dauda dadin murya wannan kaga kamar wani kambi ne na Abu Musa al-Ash'ari wanda ba wanda ya tare a shi sahabbai an baka daɗin murya irin yadda aka bi annabi Dawud daɗin murya annabi Dawud Allah ta'ala ya bashi daɗin murya kwarai da gaske dan nan ali Dawud ana nufin Dawud din dai da ka ce al fulan to mai gidan shi ne ajin farko yanzu idan ka ce idan ka ce ahlul bait na manzan Allah waye ajin farko a shiga ahlul baitin shi manzan Allah shine ajin farko shi yasa da Allah ta'ala ce yake magana matan manzan Allah wa qarna fi biyutikunna wa la tabarrajna tabarruj al-jahiliyyati al-ula wa salata wa atina zakata wa atina Allah wa rasula inna ma yuridu Allah ka ta diga nunun nuswa nunun nuswa ko sai ce inna da kowa na namiji ankum domin in ba ka ankum din ba aka ce an kunnar risa sai zama iya matan manzo Allah ne ahlul bait amma sai aka ce an kuma rissa saboda ne saboda mai gidan ya fara shiga domin da mirin namiji mata suna iya shiga karkashi amma da mirin mata namiji baya shiga karkashi kamar can da annabi Musa matarsa ita kadai yace inni anastu naran la'alli atikum ka lokacin matar ce ita kadai saboda ne saboda shi ma ya shiga ciki sannan kuma bi itibari ma ya kunu izina da abin da zai kasance dan nan gaba za a sami ƴaƴa din kuma an samu amma da an kada mirin mace ita kadai to shi ita da mirin mace namiji ba shiga karkashin sa sai aka namiji saboda manzon Allah ya shiga Sali bin Abi Talib su shiga sauran sahasan su sai da duk sauran iyalan manzala maza su ma sai su shiga ciki kamar da Allah ya ce imalu ali dauda shukura ali dauda annabi daudan na ciki can Allah ce illa ala luɗin na bi bisahar sai iyalan annabu luɗu su muka tsayartar da su ko shi ba tsayartar da shi ba eh shine ba farko wanda aka tsayartar ko ka gani saboda a nuna macewa cewa shi mai gida shine farkon shiga cikin iyalan gida an gane ko daga nan ali daud daud din ake nufi annabi daud din ake nufi karan kansa alayhi salatu wassalam to lokacin da manzo Allah ya faɗi wannan maganar faqala abu musa sai abu musa Allah ya ƙara masa yadda shi sa daga salati kamar yadda zamu zo gaba alamu salli ala muhammadin wa ali muhammad sai ce kamar sallati ala ali ibrahim wata ruwa haka ta wata ruwa ba kamar sallati ala ibrahim ala ali ibrahim to naka ce ala ali ibrahim annabi ibrahim din ya shiga ciki